Ina wurin mu? An wani lafiya. To ya gajiyan taro? To mun gode wa Ubangiji. Ah, ba zan daɗe ba sosai. Ina gaishe ku da yawa kuma ɗan uwanmu masu bi daga ko'ina suna gaishe ku. Ah, kuma suna taya ku da addu'a domin muna ba da information abin da ke faruwa da abin da kuma muke addu'a Allah ya yi mana ana ah, ku jama'ar bokos kun yi nasara sosai ku masu nasara ne domin ah, yau na 26 ko? yau 26 ga watan 6 ko? Ah, a madadin kungiyar da muke aiki mai suna winning souls for christ salvation ministry haɗe da wannan ƙungiya mai albarka na ƙaunar isa don kowa da kuma ceton isa don kowa da Farm Foundation in Christ Ministry, the New Life for All Ministry, the Streams in the Desert, da kuma sauran ministrori da duk masu bi a inda suke muna roƙon addu'a su taimako addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya. Ah, babban dalilin mu don mu karfafa juna ne duk inda muka ji matsaloli sun faru na rashin zaman lafiya burinmu mu je domin 'yan uwanmu masu bi krista mu karfafa su kada ku ji tsoro kuna ji abin da ya faru na kashe-kashe da aka yi ba zai kara faruwa ba a nan a cikin sunan yesu mu zauna lafiya a Najeriya. Dole ne da Krista da Musulmai su zauna lafiya a wannan arewacin Najeriya. Lokacin jahilci ya wuce, lokacin reni ya wuce, lokacin walakanci ya wuce, da an yi, an ci riba, an ji daɗi, amma yanzu ba za a ƙara yi a yi nasara ba a cikin sunan yanzu. Ina ƙarfafa mana gwiwa. Ubangiji yana tare da mu. Yesu almasihu yana tare da mu. Sunan garin nan fawo ne ko? Fawo da amber a can baya ko? Amber ne muka bari? Bar ko? Ok, bar. So, kwanakin baya mun je su garuruwan. Duk dai, daga nan ma za mu sake yin gaba. Burinmu mu ƙarfafa ku cikin bi. Burinmu mu tabbatar kuna nan da ƙarfinku kada ku ji tsoro don nasara ta mu ci a littafi mai tsarki cikin littafin matiyu sura biyar daga aya sha biyu sha uku sha hudu yana cewa ku ne gishirin duniya ku ne kuma hasken duniya so amma idan gishiri ya sani da me za a dada shi sai dai a zubar mutane su tattake saboda haka gishirinku ba zai sani ba a cikin sunan yesu ah, littafi mai tsarki yana gaya mana kada mu rena annabci kada mu rena baiwar da allah ya ba mu mu riƙe baiwar mu da kyau ubangiji ya sa wa kowane mu albarka shi ah, prophet zai taso domin a ci gaba da aikin abin da ubangiji ya kawo Allah ya muku albarka na gode God bless you